والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa musulmi ina roƙon Allah subhanahu ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ka gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya tsara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu zalika wal qadiru alai ta <clears throat> ga tambayoyin mu yau guda biyu ne suna da yawa amma saboda yanayin lokaci wannan tana ce malam Allah ya ƙara maka ɗaukaka amin ya rabbal alam mijina ne ya yi aure amma matar da ya aura tana da HIV kuma tabbas ya sani amma kuma yace bai sani ba sai na ce masa mu je a yi mana gwaji dukkanmu ni da shi domin a tabbatar sai yaki to tun daga nan sai na ƙaurace masa yanzu wata tara kenan to menene matsayi na a wajen Allah subhanahu wa ta'ala tunda ya ƙi sakina ni kuma ina jin tsoron zina yaya zan yi to da farko dai abinda za a yi wannan matsalan sai yake kai gaban iyayenki duk macin da damuwa ya same ta irin wannan na hatsari sai ta kai gaban iyayenta ƙaurace wanda kika yi kuma kika ce sai an fayyace wannan kina da haƙƙi domin la zarara wa la dirara fil islam sannan kuma shi da yaki ɗin ya ƙara sanya miki shakka wanda kuma za ta tabbatar watakila akwai matsala ɗin kenan to saboda haka ki kai wannan maganan gaban iyayenki ne kada ki zauna kina cutuwa ke ba matan aure ba kuma ke ba sakakkiya ba sai ki kai gaban magabatanki su kira shi su zauna da shi su tabbatar in ya so a je a yi gwajin Allah ubangi ya tsare ya mana muwafaka Assalamu alaikum rahmatul' Allah saka malam da alkhairi amin malam idan mutum ya samu daman tafiya hajji wanda mun sani cewa rukuni ne wajibi ne ga wanda Allah ya bawa iko to malam mutum zai iya baiwa mahaifiyar shi a ta fara zuwa ko kuma kafin Allah ya ƙara bashi wani daman shi a takaice ibada dai tana wajaba kan mutum ibada tana wajaba a kan mutum ko wajen ciyarwa haƙƙi ne ka ciyar da iyayenka amma annabi sassale ce ibda bi nafsika umma bi man ta'ulu ka fara da kanka sannan kuma waɗanda suke nauyin su suke wuyanka al'amarin lahira mutum zai fara gabatarwa kan shi ne ko sallah yanzu aka zo aka in ka riga sahun gaba shikenan mahaifinka ya zo ba za ka ce za ka tashi ka bar masa ba ana munafasa ne ga aikin alkhairi ga aikin aljanna tunda kai aka bawa sai ka fara sauke naka nan gaba sha Allahu sai ka saukewa ka biya ma su waɗanda kake so ka biya musu in Allahu a'lam to za mu koma alkur'ani mai girma da izinin Allah subhanahu ta'ala aya ta 24 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانهم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين فما

na'am wannan aya mai albarka tana da alaƙa da ayoyin da muka karanta na, da suka haramta mana auren waɗansu mata Allah ya jero matan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum har ila wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salafa inna Allah kana kana ghafurar rahima an nuna mana salon matan da aka haramta mana waɗansu don dangantaka na jini waɗansu don shayarwa waɗansu kuma saboda surkuntaka waɗansu kuma haramcin na har abada ne waɗansu kuma haramcin zuwa ga wani lokaci ne kawai kamar hada tsakani ya da ƙanwa ba tahrimun mu'abbad bane tahrimun mu'aqqat ne zuwa wani lokaci ga ita kanwar zaka sake ta ko ta rasu kana iya auro yarta to haka nan ma wal muhsanatu wawul inna wawul ataf ne al muhsanatu shi ma na'ibul fa'il ne na hurrimat alaikum hurrimat alaikum wato akwai wal muhsanatu haka nan cikin matan da aka haramta mana mu'aura shine an haramta mana al muhsanatu matan da suke karkashin wani da aure macen da wani ya aure ta kasan tana da miji tana ƙarƙashin wani to ita ma haramun ne ka kai sadaki ka ce a ɗaura maka ita aure da ita wai saboda tana ƙarƙashin wani ita mata ba a tarayya da ita ba a tarayya da ita a ce mazanta biyu mazanta uku la matukan mutum ɗaya fara aurenta to ta zamanto muhsana ai mutazawwaja mutazawwaja wanda aka aure ta minan nisa'i daga matattaki illa ma malakat aymanukum sai dai abinda hannayenku suka mallaka muku yanzu misali an je yaki da aka je yaki aka fafata da kafurai sai aka kama su matansu ɗin a matsayin bayi kaga ai a wajen matan waɗansu ne kuma suna ƙarƙashin waɗansu ne kuma da igiyan auren wancan a wuyanta amma kasancewa an kamo ta ne ta hanyar yaƙi aka ci nasara mazan suka gudu ko aka kashe su matan idan aka kama su to sun halatta ga waɗanda yanzu waɗanda suka je yaƙin a matsayin ganima matan wani ne amma tunda ta hanyar ganima aka same su to kama su din nan a matsayin bayi ya rusa aurenta da wancan mijinta na da automatically to ana zuwa a rarraba su idan aka rarraba su wannan ga taka an baka wannan kai mujahidi ga taka an rarraba su a matsayin ganima to waɗannan duk da cewa matan waɗansu ne waɗancan ɗin ba su sake su ba amma sun zo ta hanyar ganima mu ne na yaki to sun halatta a gare ka kai yanzu sai dai irin waɗannan matan amma wanda suke ƙarƙashin waɗansu ba yaƙi ba ba komai ba matansu ne haramun ne mutum ya aure ta su ma waɗannan ɗin sai a bari sai sun yi istibra'i sun yi jini at least ɗaya wataƙila suna ɗauke da cikin wancan previous mijinta ɗin nan ko kuma a tabbatar babu ba su ɗauke da cikinsu sai ta yi jini ɗaya sai mutum ya sadu da ita a matsayin yanzu matan shi ce ya same ta ta hanyar milkul yamin ina fata an gane ta hanyar baiwa ce yanzu mallakansa ne abin nan ta hanyar ganima ya same ta to irin waɗannan matan babu laifi ina fata an gane ko da an ce larabawa misali <clears throat> za ka ga laraba a jahiliya mutum yana da matan shi idan ya ji akwai wani namiji jarimi wajen yaƙi sai ya aro shi sai ya kira shi ko ya tura matan shi ya ce ki je gunwa ne ya yi ta kwanciya da ita ya yi ta kwanciya da ita sai ya sahe ta samu cikin shi sai ta dawo masa sai ya ci gaba da saduwa da shi da ita saboda idan ta haifi wannan yaron wato zai aro irin wancan takan da wancan da ya sadu da ita din. da laraba suna haka ina fata an gane kaman kai ne kake da kinkiya wani yana da raguna masu kyau irin raguna masu kyau sai ka tura ragon ka je ka are shi ya zo ya yi wa tumakin ka barbara idan suka ɗauki ciki sai ya abin nan duk masu kiwo suna irin idan kana da irin shanu masu kyau to sai a turo wani bijimi daga cikin shanunka a ara maka ya zo ya tabarbaran waɗannan shanu ya tabarbar waɗannan shanu idan suka ɗauki ciki sai ya ɗauke bijiminsa shi kuma sai ya haifi irin masu kama da wancan to da laraba suna a wancan jahiliya ina fata an gane ko ko su samu ‘ya'yansu su samu jaruntaka ko wani bajinta da kowa yana maganan wancan da ita sai a rika kai mata yana musu ciki to kaga misali matan wannan ne at least kuma wancan ya aure ta pending na wani dan lokaci da za ta yi ciki ko kuma eh, wannan yana faruwa sannan abu na biyu wani sa'i eh, laraban jahiliya saboda abokantaka ta kudda kud tsakaninka da shi idan ka kai mai ziyara ko bakonci za ka masa kwana biyu ko kwana uku saboda tsaban girmama mata da zai sai ya ce shi ya ya ya janye daga matan shi ka zauna da ita har lokacin da zai gama bakonci yana ganin ya baka matan shi yana da cikin karramawa da darajawa ba a tarayya irin wannan mace wahada hala sharika laha ne kawai a mijinta wanda ya shirka zai sha haddi yayi tarayya da ita anan to saboda haka laraba duk suna da irin wannan sai aka soke shi a musulunci ina fata an gane kuma zo Allah lokacin da aka je yakin Khaibar aka kama safiya yar sarkin yahudawan khaibar tana da miji tana da komai da ta faɗi a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan aure ce a wajen dawa manzon Allah ya batta sai da ta yi istibra'i ta yi jini ɗaya tukuna manzon Allah ya fara saduwa da ita Allah ce kitaballahi alaikum wannan hukuncin Allah ne akan ku rubutacce da Allah ya rubuta na wannan haramci ina fata bi ma'ana ilzamu kitaba rabbikum ku lizimci littafin ubangijinku da dokokin ubangijinku ku yi riko da su kada ku yadda ku yi wasa da su apart from matan aure ko kuma waɗancan da aka bayyana mana wala tankihu ma nakaha aba'ukum har hurrimat alaikum ummahatukum har wal muhsanatu minan nisa'i da muka karanta yanzu apart from waɗannan uhilla lakum ma wara a zalikum an halatta muku duk wata mace wanda ba ta cikin waɗannan categories ɗin nan da aka ambata waɗanda ba ta cikin waɗancan da muka ambata duk wata mace da ba ta cikin wannan Allah ce an halatta muku ku aure su uhilla lakum ma wara a zalikum an tabtahu ku je ku nemi auren su amma bi amwalikum da dukiyoyinku ku ɗauki dukiya ku je ku bada a matsayin sadaki ga duk wanda ta muku ma tsaba in nan can na fanki ma tsaba lakum amma ya zamanto ku mazaje idan za ku je neman auren nan fa ku yi shi tsakani da Allah ku yi shi muhsinina ku yi shi da manufan aure ne na tsakani da Allah da za ka yi don ka kare mutuncin kanka daga fadawa zina ka yi auren da wannan manufa sannan ghaira musafihina sannan kada ku yi auren ku je ku biya ta sadaki da niyan kawai ita kawai yar dadiro ce ka kawai ka rika zagawa ana kwanciya da ita ba a yi auren ba ana kwanciya da ita a rika dan bata wani abu kamar yadda waɗansu suke ajiye mata wa iyazu billah su kama musu gida su yi furnishing din gidan su gyara su sa fridge su sa mata TV babba irin plasma din nan su sa mata komai su kawata mata su ajiye mata su sanya mata kicin da kicin su rika sayo gas duka su haɗa mata kawai ba aure bane a tsakani da su tsakani da su kawai in ya in ya bukata ya zaga waɗansu za ka samu suna da matan aurensu na sunna amma suna da wata da suka ajiye to kada ku ajiye mata ba da niyan don ku aure su ba kawai ana zaga ana fasikanci ko kuma kada ku aji ku ku auri mace ba da niyan don ku kare kanku ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya yi aure da niyan ya samu iffa Allah ya kare shi daga alfasha ya kare kanshi insha Allahu Allah zai in zai kare shi amma wanda ya auri mace ba dan ya kare kansa ba to akwai matsala to kuɗin ku aure su ghaira ku to muhsinina don ku kare kanku sannan ghaira musafihina ba don ku rika zina da su ba idan kuka yi auren sosai na fi sabilillahi din nan famastamta'tum bihi min hunna duk wani jin daɗi da kuka in dai har kun kwanta da su kun sadu da su to dai a entitled ka ba su dukkan su domin da zaran an ɗaura aure da mace ta ci rabin sadaki idan kuma aka sadu da ita ta ci ɗaya rabin wannan aya tana nuna ga wanda ya auri mace ne ya alfari zai ba ta sadakin nan gaba ba yanzu ba ba lokacin abdu ba to daga in mutum ya auri mace bai bai faɗi sadakin ba kuma kowa ya san yadda ake bayarwa to bai bayar a lokacin da ake ɗaura auren ba ana iya ajjala shi ya bayar nan gaba idan ya samu to shine Allah yake ce idan har ya sadu da ita fa to ujura ujurahunna ku ba su sadakin su ku basu su haƙƙin su da a entitled da sadaki kar ka zo baka ba su ba baka ba su ba har nan gaba saki ya faru kuma ka ce ka sake ta ta tafi haka ta shiga ba sadaki kuma ta fita ba sadaki Allah ya ce faribatan ku kinta ta sadakin bi ma'ana ku kaddara nawa ne ya cancanta a bata sadaqul misli faridatan din nan yakan iya daukan kamar yadda Allah madaukakin sarki yace da ya raba gado yace faridatan min indillah bi ma'ana taqdiran Allah ne ya kaddara rabon kowa ko kuma faridatan zaka iya daukan shi da cewa farilla ne wajibi ne ka bata hakkin ta domin la nikaha illa bi sadaqin to wannan ayan dai ita ce kamar shi'a suke cewa suke dogaro da ita akan halarcin mutu'a mutu'an nan shine temporary marriage wato aure na zuwa wani ɗan lokaci da sahabai ne da suke zuwa yaƙe-yaƙe ƙasashe masu nisa sannan idan suka je ɗin sai su zauna a gari su yi wata su yi camping a wani gu su yi wata to shine suka kama manzo Allah sallallahu alaihi complain cewa a can fa suna cuɗanya da mata mata haka su sun bar matansu a gidaje wani ya fita jihadi wata uku baya gida wani wata shida wani wata bakwai mu duba wanda iri waɗanda ake tura su peacekeeping da ɗin nan sojojin Najeriya waɗansu a tura su Liberia waɗansu a tura su Sierra Leone za ka ga waɗansu suna wajen shekara da watanni kuma ya bar iyalan shi a nan kuma can ɗin a nan sai ka ga yana interacting da 'yan matan wajen shi sa muke gani wani in ya tashi dawa sai ya dawo da yan Liberia yace na auro ne a can wani sai ya dawo da wata yar Sierra Leone to sai suka nuna manzo Allah damuwar su sukan dade a filin dagan nan wani sa'i su su su ah, su su su ci nasara akan kafirai su kamo matayensu da 'ya'yansu ƴan mata a matsayin me a matsayin ganima kamammun yaƙi sai kaga su kwana da su suna bin sahaban duk inda aka je ana bin suna bin su a matsayin kamamu na yaƙi za a dawo da su za a dawo da su Madina a raba ganima sannan can din inda suke suna interacting suna cuɗanyuwa da matan mutanen da suke zuwa wajen musamman ma irin matan Rumawa a lokacin su menene shine suka kawo complain sai manzo Allah ya ce to su rika temporary marriage din idan suka samu wata a wannan lokacin su aure ta har zuwa lokacin da za su bar wannan garin aka halatta musu don larura kar su fada zina an je jihadi jihadi don neman yardan Allah da cin nasara kuma an zo ana saba Allah kaga ai da kira a ci nasara sai manzo Allah ya halatta musu amma ya zo ya haramta yawma khaybar lokacin da aka yakin khaybar ya haramta musu ya haramta auren mutu'a da kuma humurun ahliya cin jakin gida naman jakin gida da duk suna ci manzo Allah duk ya soke shi a wannan lokaci. waɗansu suna cewa ranan hunaini ne amma mafi rinjaye duka yau haiba Ranan haiba ne to a takaice aka ce to duk wanda ya auri mace ya mata alkawari zai bata sadakinta nan gaba idan har ya sadu da ita ya ji daɗi da ita fa ujura hunna. Allah ce wala junaha alaikum fima taradaitum bihi babu laifi game da abin da kuka yi yarjejeniya da shi min ba'dil faribati bayan ayi fiksin fixing musu abin da za a basu mace ce ka mata alkawari zaka bata 50 50,000 misali dubu hamsin na sadaki amma nan in future nan gaba to daga baya da ka zo batan sai ka ce kai wance ba ragi ne misali ba ragi ne ta nemi ragi ne to ka kawo talatin ko arba'in la junaha alaikum fi ma taradaitum bihi min ba'dil fariḍa ko kuma ita din ta ce wani da na nawa ne sadaki na hamsin ne ta ce to na rage ma ashirin ka kawo menene ko ragin ya taso daga wajenta ta ce ta maka rage eh? kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce a farkon sura, fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a to yanzu anan kai ka nemi ragin bayan da har an faɗi ga yadda za a bar kayan ragi ta maka ragi ko kuma ita ce bisa raɗin kanta ta ce wani na ɗan maka ragin wani abu babu laifi inna allaha lallai allah kana ya kasance aliman yana sane da dukkan masu saba wa waɗannan dokokin yana sane da kuma masu bin ka'idoji na dokokin allah hakiman kuma mai hukunci ne a gare su ko kuma hakiman allah mai iya hukunci ne mai hikima ne cikin al'amuransa da ya haramta kar a auri matan wani a yi tarayya a kan matan wani ya haramta waɗannan Allah mai cikakken hikima ne game da haka ɗin cikin dukkan al'amarin Allah za ka samu akwai hikima a ciki na'am ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح إذا madaukakin sarki yana cewa mallam lam yastati minkum taulan duk mutumin da bai da hali na yin aure baka da gida baka da sana'a baka da kuɗi baka da hali na ɗaukan ɗawainiyan aure gaba ɗaya shine taulan taulan ɗin ɗawainiyan aure baka da shi to Allah ya ce duk wanda bai da hali da ɗawainiya da kuɗin da zai iya auren an yanki muhsanati ya auri ‘yan mata masu ‘yanci masu ‘yanci eh ka zo gida za ka nemi yarinya ka ji irin akwatuna da aka jero maka wannan akwatunan kan wannan wannan kan wannan wannan kan wannan da wani ɗan can na hannu a sama kaga akwatuna kawai a shek pyramid kato a ƙasa sai wannan akan shi sai wannan akan shi wannan akan shi sai dan tozon can sama eh wajen akwatuna biyar kuma a ce maka babba na ƙasa ga irin abin da za ka cika hollandis zannuwa na hollandis kaza da supertex kaza da Holland yawa Holland kaza da Les kaza da kaza da kaza daban-daban sannan mabi da shi kaza da kaza za a cika mabi da shi mabi da shi sabulai ne da takalma da menene can turare turare can shi kuma dubu ashirin a sama ɗan ƙaramin kenan ko dubu ɗari eh sannan ga gidan haya ga kaza kaza wanda bai da halin auren wato mace mai 'yanci ba baiwa ba to ba ma gidan zama ba ma sana'a ba ma kaza babu to Allah ya idan baka samu daman auren mumina ba musulma mai yanci to fa mimma malakat aymanukum ka je cikin bayin da wani ya yake da su waɗanda suke da bayi yan mata yan mata ka ji wani yana da bayi shida wani yana da bayi bakwai to ka je wajen shi ka nemi ɗaya cikin bayin da ya mallaka min fatayatikumul mu'minat daga yan matanku fatayat amma bayi shine fatayat shine bayi bayi ne anan mata fatayat din ba wai wayanda muka san kishiyan fata bane a a'a yawanci ana ba mutun na kiran bawan shi hadha fataya hadhihi fata fatatuwa ne ana kiran bayi mata da sunan fatayat to mutun ya je ya nemo fatayat amma mu'minat ta zamanto musulma mumina baiwa ce amma mumina ce saboda kar ai karo da ayan nan ta suratul baqara da Allah yace wala tankihul mushrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatkum sai ka je ka auri baiwa amma mumina ta wani salamu alaikum yadda kake zuwa ka neman yanci ma da Allah na ga wance ina son mu fahimci juna ne zan aure ta to shi ma na bayin da Allah na ga wance daga cikin bayinka ina son ka ban izini in neme ta da aure baiwar wani kenan baiwa ne shi fa wancan ba wai yana mu'amala da su bane a bayinsa ne kai masu masa aiki a gida sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah ya fi ku sanin imaninku kar ka ga baiwa don an ce mumina ce ga ta musulma mumina ka ce kaji Allah mai zai da baiwa Allah ce ni na fi sanin muminin gaske a cikin ku taka ne ka samu baiwa ce amma ta fi wani namiji mai yankin imani da matsayi a wajen Allah inna akramakum indallahi atqakum Allah yana amfani da mafi tsoron sa ne shine sama da kowa to taka ne ka samu wata baiwar ta fi wani imani da matsayi ma a wajen Allah Allah ce don sunan bawan kawai kar kyamatar da kai ai wannan baiwa ce baiwa ce kana ganin ta ba komai bane to Allah ya san mai imani wanda ya fi imani tsakaninka da wannan baiwa wallahu a'lamu bi imanikum ba'dukum min ba'd me mana kyamanta shashin ku daga shashin ku ne asalinka da ita din ba annabi adam bane asalinku da me ka fita ce aka je kai aka kamo ta sai wani abu ya canja a jikinta ismul ubudiyya la yughayyiru dhat don kawai an ce mata baiwa ce ba zai canja mata structure ba ina fata an gane ku Allah ce shashin ku daga shashin ku ne eh yan ka ne yan uwanku ne duka to Allah ya ce idan har ka daidaita da wata baiwa zaka aure ta to fanki hunna bi izni ahlihinna ku aure su su ma ɗin da izinin iyayen gijinsu wa ujura ujura su ma ka ba su sadakinsu ka ba su sadakinsu ba inda aka ce kawai ka kira mace da sunan ka aure ta ka rika saduwa da ita kawai babu wani abu da zaka ka fi muqabilil istinta su ma a ba su nasu din amma irin wanda za ka nemo din fa ka tabbata muhsanatin mata ne kamammu bayin mumunai kamammu wanda ba a san su da yawon zinace-zinace ba kun san waɗansu bayin ana tura su su yi rawa a tura su kasuwanci su kwana da wani su kwana da wani su kawo kuɗi ina fata an gane ko irin wannan to su zamanto matan da zaka samu muhsanatin kamammu na tsatsu wanda ba sa yawon alfasha ba sa bin maza na biyu ghaira musafihatin su zamanto ba masu yawon zinaci-zinaci ba kaman karuwanci da har an san wance karuwa ce ta shahara wala muttakhidati aqdanin ba wanda suke dajiro da wani ba alkhidinu shine mace kawai ta yi restricting kanta ga 'Wani kawai ba yadda wani ya rika zina da ita sai wani. akwai wanda kawai ita kowa da kowa ne masu yawon karuwanci akwai ita wani kuma takan ɗauki abokin daduronta kawai ba ta wuce wannan to shine ake kira alhidinu musafiha kuma mai yawon zina kowa ya zo kawai public toilet ne ina fata an gane to duka mutum ya tabbata a bayin ma ya tabbatar ba irin waɗannan ya ɗauko ba Fa'iba a sanna na ko idan har yanzu aka aure ta tsaf to ta zamanto na anan ai idza sarat mutazawwija yanzu ta zamanto matan aure an aure ta to daga baya sai kai noticing waɗansu ɗabi'u na bin maza maza tare da ita fa a na bi fahishatin idan bayan ta zamanto matan aure yanzu ka aure ta sai ta rika zagayawa tana bin maza tana alfasha tana zinace-zinace to idan aka kama su fa'alaihin na nisfu ma'alal muhsanati min al'adab sai a zartar masa da hukuncin hajji amma rabin na mace mai ‘yanci muhsanat da bifat sin shine mai ‘yanci muhsinat bi kasri abin nan eh, sin shine masu aure mata masu aure yanzu ta zama to mai aure amma an kama ta tana lalaci tana alfasha har an kama ta da shaidu bai da ta kama baiwa tana zina bayan matan aure ne sai a mata horo rabin abin da ake yi wa mace mai yanci mace mai yanci idan mace budurwa da bata taba aure ba mai yanci in an kama ta tana zina mai za a mata bulala ɗari to haka idan aka kama bai wanda bata taba aure ba tana zina da shaidu hudu sai a mata tunda ita baiwa ce tana ƙasa da mai yanci in mai yanci an mata ɗari ita wannan sai a mata 50 idan kuma mace mai yanci ta yi aure ta yi zina mai ake mata jifa a kashe ta to ita kuma baiwa da take ƙasa da ita a daraja ita ma matan aure ne amma ta yi zina akwai rabin kisa to saboda haka su ba a kashe su sai a musu bulala domin babu rashin eh, rabin kisa ki zo a miki kisa kaɗan rabi haka mu kashe kaɗan rabi haka Mala la ya ta jazza'u abinda duk baya rabuwa kawai sai a koma mata bulala sai a mata bulala Allah ya ce zalika auren baiwa auren baiwa to liman khashiyal anata minkum ga wanda ya ji tsoron zina ne ka je gun mai yanci baka da kudin auren mai yanci baka da kudin kama gida baka da kudin kayan sayan kayan lefe baka da hali na sadaki sai kaga bari ka auri baiwa kawai ita duk in ka aure ta baka da waɗannan duk mutum bai da waɗannan responsibility nauyin abun nan sai ka fa kaza to Allah ya ce in ka ga mutum ya auri baiwa fa shine last option saboda kar ya fada zina ne kawai auren baiwa din nan da hukunce hukuncen auren baiwa Allah ce liman khashiyal anata minkum ga wanda yaji tsoron fadawa cikin zina kana sha'awa ka je neman auren ba hali bayan da zaka bullo to kuma gashi kana aka matsaka mai wuya za ka faɗa zina ka je kai aure ba hali to Allah ya ce wannan necessity na biyan bukatan sai ka karkata zuwa ga auren baiwa to avoid faɗawa cikin zina amma Allah ya ce wa an tasbiru da za ku yi haƙuri ku daure ku daure ku daure ku yi ta addu'a kuna roƙon Allah har lokacin da zai yalwata muku ku auri masu ‘yanci Allah ce khairun lakum shi fi muku alkhairi dan ka auri baiwa domin fa wancan baiwar mutumin nan da ka aura ‘ya'yan da kuke haifa da wannan fa dukkan su bayi ne na wancan ina fata an gane sai ka ga zara ta kyawawa suna kama da kai ina a ce bayin wancan Bayan bayin wancan kai ka ga wanci wane ya kama da ustaz wane ka ji muryar shi a ce ina bawa ne ka ga ƴaƴanka ga su kama da kai amma kana ji kana gani na wancan ne da ya baka baiwar ka aura haka haka shari'an take kaman kawai kinkiya ce ka tura ta rago yayi barbara da ita kai ne mai kinkiya ka tura kinkiyar rago yayi barbara da ita in ta dau cikin yayan na mai kinkiyan ne ko na mai ragon ne na to haka fa auren baiwa take shi yasa Allah yake wallahi an tasbihu da irin wannan ya faru da kai ka ga yara kyawawa zarata masu kama da kai kana gani kana ji a kada su a tura su hannun wancan ya tabautar da su ko ya je ya sai da su ko ya sa su a kasuwa Allah ya ce da wannan gara an tasbiru ku yi ta haƙuri ku yi ta azumi ina matasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa man lam yajid fa alaihi bisiyami fa innahu lahu wija'un ya ma'arasar shababi man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj faman lam yastati fa alayhi bisiyami fa innahu lahu wija'un manzo Allah san sale ce ina taron matasa wanda ya samu halin yin aure ya ya maza maza very early ya je ya auren shi wanda bai samu hali ba yayi ta azumi yayi ta azumi azumin yana rage masa kaifin sha'awa in ba za ka iya azumin ba ka yi ta shan kawon ungurnu an ce yana yi allahu ala karo ne yaje ya sha wani abu an sha gishiri a can an mutu a ebola a zo a ce na ba da fatawa a rika kwamfadan kawon ungurnu eh, wani ya je acini ya balle mai a neme ni ma fana ji ne allahu ala aka ce kan wani ana ɗan shan ta time to tana rike kaifin sha'awa Allahu a'lam wannan filin likitoci ne bani da lasis na likita wa an tasbiru khairul lakum ku yi hakuri ku jure din ai ta istighfari ai ta nafi ana ta gaya wa Allah ya Allah ka yassare mu ya Allah ka yassare mu Allah ka bani iko Allah ka bani dama kun yi aure kun kare kaina daga fada hatsari insha Allah Allah madaukakin sarki in yakun kunfa yughni Allah min fadli dan kana fama da talauci Allah zai azurta ka daga falalansa jarabawa ce kawai insha Allah wa an tasbiru khairul lakum wallahu shi Allah ghafurun mai gafara ne ga abin da ya wuce rahimun mai jin kai mai jin kai yuridu Allah يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبل والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا الله ما sarki yace kun ji waɗannan hukunce-hukuncen nan da na faɗa muku tun farkon suran har yanzu Allah ce yuridu Allah Allah yana nufi ne liyu bayyana lakum ya rika bayyana muku abin da ke daidai sannan wa kum ya shiryar da ku sunanan ladina min qablikum tafarkin magabatan ku can wanda suka rigaye ku mutanen kirki masu tsari Allah yana so ya rika ya shiryar da ku shiryar da ku irin shiryar su domin duk wanda ya gabace ka ya zama to salaf ɗinka as salaf wa yatuba alaikum sannan Allah ya gafarta muku abinda kuka yi na kuskure wallahu shi Allah alimun ya fi kowa sanin wato irin halin da ‘yan adam bayinsa suke ciki kuma hakimun mai hikima ne wajen kawo dokoki kuma mai iya hukunci ne wallahu shi Allah yuridu yana nufi ne an ya tuba alaikum ya kare da waɗannan hukunce hukunce da dokoki don ku bi su Allah ya tuban muku ya yafe muku abin da kuka yi a baya amma za ka samu wayuridun ladina yattabi'una shahawati za ka samu irin fajirai yahudawa maɓarnata mazinata yan liwaɗi yan muwaye su kuma Allah yana ƙoƙari ya yi guiding naku to the right to the right path su kuma suna ƙoƙarin su jawo ku su raba ku da wancan shiriyar Allah su jawo ku zuwa ga ra'ayinsu ina fata an gane ko yanzu misali a irin zamanin nan da muke yanzu inda aka yi legalizing din gay marriage auren namiji da namiji auren jinsi aka yi legalizing din maɗigo yanzu ne ya ce shi ma alhamdulillahi bai ma bukatan auren ko liability gashi zai je aure wani namiji ya rika liwaɗi da shi kaga su aiwa yanzu ba ana kiraye kirayen ba ba ana tallata abun ba to kaga wa yuridu ladina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima su irin waɗannan fajiran wanda suke son ku da barna masu bin sha'awan zuciyarsu da son ransu su kuma suna ƙoƙari su karkatar da hankulanku su jawo ra'ayinku ku bi abin da suke so ba wai ku bi abin da Allah baya so ba kamar yadda wani annabi eh, annabi yace yace ya qaumi mali ad'ukum ila najati wa tad'unani ila nar me yasa nake kiran ku zuwa ga shiriya da tsira ko kuma kuna kokari ku jawo ni zuwa ga wutan jahannama Allah ce yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah yana so ya rika saukaka muku ne in baka samu mai yanci ba ba za ka iya ba an saukaka maka ka je gun baiwa amma yace ya baka shawara wa an tasbiru khairul lakum Allah ce ban son in matsa maka ina so dai in cikin sauki wa kulikal insanu ba'ifan don an halicci dan adam akwai rauni dan adam mai rauni ne wani in ka ce kawai ba baiwar ba a yadda ka auri baiwar ba sai mai yancin ko mai yancin ba ta samu ba ɗabi'a na rauni na ɗan adam wata ran zai faɗa zina to Allah yakan saukaka idan ya danka da rauni ya saukaka wannan mu duba lokacin yaƙi da in yakum minkum ishiruna sabiruna yaglibu nawa yaglibu mi'atan al'ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum ba'afan da sai zaka tsaya kai kadai sai ka fafa ta da katti goma kafin ka gudu Allah ke na saukaka muku na sa akwai masu rauni yanzu na sa akwai masu rauni da kyar a kama wani anan ya daga takwabin khalid bin walid a cikin mu akwai rauni to Allah ya ce yanzu na rage kawai mutum biyu ne kawai idan abu ya tashi kawai karka eh, ba za ka gudu ba wa khuliqal insanu da'ifan to za mu dakata anan game da tafsiri sai mu zo mu karasa waɗannan da sauri sai mu rufe da izinin Allah subhanahu ta'ala na fara bayanin sauran ƙungiyoyin nan hudu ne suka rage ko mu yi aljabariya na ƙarshe ma muke ko a na ba muka yi a cikin na rafi ba? to muka ce at sufiya mun yi waɗannan cikin ƙungiyoyin rafiba ne na'am muka ce at su ko qalu suka ce al-arwahu tatanasafu فمن كان محسنا خرجت روحه فدخلت في خلق يسعد بعيشه wato akwai masu aqidan cewa wato ran wani yakan fita ya shiga wani ran Mr. A yakan iya ya fita ya shiga ran Mr. B idan mutumin kirki ne mutum sai ran shi ya fita ya shiga idan mutum mai kyautata aiki ne idan ya zo mutuwa to ran nan nashi zai fita ne kawai sai ya shiga ran wani mutumin mai arziki mai jin daɗi kawai sai ran nashi ya koma jikin shi sai ya rika jin daɗi wannan sakamakon shi kenan kawai akwai raja'iyya su kuma za'amu anna aliyan wa ashabuhu wa yarji'una ila duniya dunya wa yantaqimuna min a'da'ihi yarji'iyya cikin rafida su kuma aqidan su shine sun raya sayyidina ali da yan uwansa suna za su dawo duniya nan gaba kuma su jima makiyansu akwai alla'inatu daga cikin kungiyar rafidawa yal'anuna usman masu wato yan la'anta yan aqidan la'anta su kuma suna la'antan sayyidina Uthman da Talhatu da Zubair da Muawiya da Abu Musa al-Ash'ari da Nana Aisha da makamantan waɗansu sahabai su aikin su aqidan su kawai la'antan waɗannan wani lada ne babba akwai wal mutarabbisatu tashabbahu bi zayyin nusaki wa nasabu fi kulli asrin rajulan yansibuna ilayhi al-amra yaz'amuna annahu mahdi hadhihi al-umma fa mata nasabu akhar su kuma yan nadi yan nadi su wato duk inda suke wato suna shiga wata irin tufa irin wai tufan yan ibada yan Allah yan kusanci ga Allah su kuma sukan nada wani shugaba a duk inda suke a duk wani zamani a ce wannan to shine shugaba idan ya mutu sai su nada wani a matsayin shine wato wakilin mahadi kafin mahadi ya kullo mun gama da waɗannan sai jabariya na ƙarshe ƙungiya ta shida ita ce jabariya sun rabu kashi goma sha biyu faminhumul mutarriya qalu Ƙalu fi'la lil adami bal illahu yaf'alu kulla Ɗan adam bai da wani aiki duk abin da kaga dan adam yayi shi to Allah ne yi shi ba ɗan adam bane akwai af'aliya suna ce af'alun walakin lastita'ata lana fiha wa inna ma nahnu kal baha'im nuqadu bil habli suna cewa suna da ikon yin aiki amma ba za su iya yin shi ba saboda haka su ana jan su ne duk abin da suka yi na ta'asa an ja su ne su yi kamar yadda za ka sa igiya a wuyan rago ka ja shi ka kai shi inda yake in ka same shi a gidan giya ba shi ba ne jan shi aka yi aka kai shi yan jabariya kenan akwai almakruhiyya suka je kullul ashiya'i qad khuliqat wal ana la yukhlaqu shay su mafruqiya yan fara faraga kai abu ka gama suka ce Allah ya gama halitta kolon babu wani abu yanzu da ake sake halittan shi sabo an gama halitta tuntuni akwai annajariya su kuma za'amat anna Allah ta'ala yu'adhibu an-nasa ala fi'lihi la ala af'ilihi wato Allah yana azabtar da mutane ne bisa aikin shi Allah ba bisa ayyukan da su suka jangolo kansu ba akwai almannaniya su kuma suka ce alaika bima yaqturu bi qalbika fasfa'al ma tawassamat minhu alkhair wato kawai ka rika dogaro da abinda zuciyarka ke raya maka kawai abinda ka ga ya maka shine daidai ka aikata shi physically akwai alkasbiya qalu la yaktasibu al-abdu thawaban wala duk abinda ba yake ba lada ba zunubi aqidar su kenan akwai as-sabiqiyya suka ce man sha'a falyamal wa man sha'a fala ya'mal wanda ga dama yayi aiki wanda ga dama kada yayi kawai fa inna sa'ida la tadurruhu dhunubuhu asali wanda Allah ya kaddara masa aljanna duk zunuban da yayi ba za su cutar da shi ba dole sai ya shiga aljanna wa shaqiyu la tanfa'uhu birruhu Ɗan wuta asali wanda aka ƙaddara masa wuta duk da'an da yi ko azumin nan da muke ba zai amfane shi ba so no need ayi aiki kawai tunda tun a cikin mahaifiyarka an rubuta kai dan wuta ne kai dan wuta ne kai dan aljanna ne kai dan aljanna so no in ka zo duniya ka matsa kanka da wata ibada da ɗa'a. a bar mutum ya yi abin da ya ga dama ya kole kawai mafi shan giya da mafi zina da mafi liwa'i da mafi kisan kai da cin dukiyar maraya in dacin an kaddara dan aljanna ne a cikin mahaifiyarsa kafin haife shi wannan duk ba za su hana shi shiga aljannan ba don me za ka zo kana wahala a tahajjudi wal hibbiyatu suka ce man shariba a ka'asa mahabbatin lahi ta'ala sakatat anhu ibadatul arkan wanda ya kwankwaɗi soyayyar Allah a zuciyarsa noni ya yi aiki a kar ya yi sallah soyayyar Allah tana zuciyar shi kawai so sallah da menene da menene duk ba su taso ba zakka da haji wahala no ka kwankwaɗi soyayyar Allah wal khawfiyya قالوا من أحب الله تعالى لم يسعه أن يخافه لأن الحبيب لا يخاف حبيبه إيه؟ وكوان يسو الله بيداش يجي صورة الله ما سبو دا مسوي أي بايا صورة مسوي إنسان والفكرية su kuma suka ce mani zada ilman asqata anhu bi qadri zalika min al ibada demo ka ƙara ilimi demo waɗansu ibada suke sauka daga kanka ba sai ka yi wata ibada ba sai alhashabiya kalu ad-dunya bainal ibadi sawa'un la tafadula bainahum fima warrathahum abuhu adam duniya dukkan mutane daidai suke a duniyan nan domin sun fito daga wajen daga annabi adam a cewa wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan da imani da takawa duka daidai ake sawa to Allah ubangiji ya mana muwafaka cikin minti goma ɗin na zamu rufe tafsirin wannan shekara mai albarka tamu a inda nike ce alhamdulillah wa salatu salamu ala rasulillah wa ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ya ƴan musulmi to yau za mu rufe tafsiri kuma saboda watan ramadana muna sa rai insha Allah saura kwana biyu saboda haka nike kira da ce as-sawmu la yantahi wal qur'anu la yuhjar wal masajidu la tutrak اعبد ربك حتى يأتيك اليقين كن ربانيا ولا kun ramadaniyan. azumi baya ƙarewa don ramadan ya kare ba a kauracewa qur'ani don an rufe tafsiri ba a kauracewa masallatai don an gama tahajjudi shi saboda haka ka bauta ubangijinka ne har ranan da zaka mutu wala tamutunna illa wa antum muslimun ka kasance mai ibada kada ka kasance ɗan ramadana kun san ɗan ramadana wanda shi ibadan shi sai sai ramadana in ramadana ya wuce ba mai ibada ba ne a ka kasance mai ibada ba ɗan ramadana ba ta ƙarƙashin wannan rufewan ina nika godiya da girmamawa da addu'a ta musamman ga iyayena da suka ɗauki ɗawainiya na da makaranta na da biya mu da tarbiyyantarwa da faɗakarwa wanda mahaifina ya rasu mahaifiyata tana nan ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mahaifina wannan abin da ya ɗora ni a kai ɗin nan Allah Ubangiji ya sanya shi sadakatul jariya ne a gare shi mahaifiyata kuma Allah ta sa ta cika da imani haka nan ina miƙa irin wannan ladan ga dukkan malamai na da duk wani mutum da ya koya mun harafi ɗaya na addinin musulunci a rayuwansa da dukkan yan uwa da suke mun nasiha idan suka ga kuskure na ko kuma su faɗakar da ni a game da wani abu wane ka yi kaza ka bar kaza ko kazan nan a bashi a yi kaza dukkan su ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka ya sanya musu a mizani ba zan mance da yan uwana ba almajirai malamai da muke tare da su a nan masallaci da makaranta suna nan daban-daban wanda in na kuskure za su faɗa mun idan na tashi gobe in gyara duk wanda muke tare da su almana da kuma waɗanda muke tare da su a almajiranci da kuma wannan masallacin da ɗaliban ilimi wanda nake karantar da su su ma in sun ga wani abu sukan nusantar da ni da dukkan 'yan uwa masoya wanda suke sani addu'o'in su lailan wa naharan su ma Allah ubangiji ya biya musu bukatan su na alkhairi ina miƙa godiya babba ta musamman ga 'yan kwamitin wannan masallaci wanda suke baza dukiyansu da lokutansu da komai nasu domin tabbatar da cewa al'umma da ‘yan uwa musulmi sun yi ibadansu a wannan wata mai albarka cikin walwala da jin daɗi za su kula da gyaran AC da fankoki da wuta da microphone da amsakuwa da man janareto da ciyarwa da buɗe baki da ake ta a wannan wajen Allah ya saka musu da alkhairi ya musu albarka sannan da kuma ‘yan uwa da suke ɗaukan nauyin waɗannan tafsiran irin su asd motors irin su abin a gwamnan borno irin a yan eh, sunna tv da yan uwa daban-daban da suke ɗaukan nauyin waɗannan tafsiran da ban ma san waɗansu ba sai dai kawai in ga yan kyamara sun zo da kuma ɗaukan waɗansu na yan uwa da suke yada alkhairi da ba don mawansu da kuɗinsu ba da abinda muka faɗa a nan a nan za a ji shi amma sai kaga duk duniya ana ji haka nan su yan uwa masu yawo dare da rana da kyamara da rediyo suna zuwa suna ɗauka suna yaɗawa Allah maɗaukakin sarki ya haɗa mu aladan gaba ɗaya mu yi shi a ƙanƙanin waje su kuma da falalan Allah sun isar wa duniya Allah saka musu da alkhairi har ina yau ina miƙa fatan alkhairi da gwamnan wannan jihar wato malam Nasiru yan rufai wanda suka zo cikin ramadana ɗin nan yayin da fashe-fashen boma bamai dinnan suka faru da shi da kwamishina na 'yan sanda da kuma commandant na air force base da suka zo suka ce aka tara limamai aka ce sun ba da garanti na tsaro da izinin Allah subhanahu wa ta'ala game da kar a bar ta hajjudi kar a bar ta rawihi kar a ji shakkan ko duk abin da za su yi da izinin Allah dare da rana suna yin shi a masallatai domin tabbatar da cewa an kare rayukan al'umma akwai su a cikin mu a nan ba a ganin su ba wai don aljanu ba ne a'a ba sa zuwa da uniform ne ba ka sanin waye da waye suna zuwa sallolin dare in nan karfe biyu karfe uku har asuba suna zaga dukkan masallatai suna ganin cewa babu wani hatsari to Allah ubangi ya saka musu da alkhairi bisa riƙon amana da kulawa da abinda Allah maɗaukakin sarki ya wajabta musu na kare jinanin al'ummansu sannan ina yin addu'a ta musamman ga shugaban ƙasanmu janar Muhammad Buhari da Allah ubangi ya ni'imta tashi ya bashi shi amanan al'umman Najeriya jagorance su muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya iya masa ya wuce masa gaba ya magance masa duk dukkan waɗanda suke zagon ƙasa don ganin cewa bai cimma burin shi na alkhairi ba Allah ubangiji ya zamanto masa idonsa a inda baya gani kunnuwansa a inda baya ji kafafuwansa a inda baya iya takawa hannayensa ga abinda baya iya tabawa Allah wuce masa gaba yayi amfani da shi wajen rahamta mutanen ƙasar ne zamanto rahama ba da alkhairi a gare su zamanto musu muna ganin niyyarsa da ikhlasinsa da kyawawan shirye-shiryensa ga wannan ƙasan ba wai ƙarami yaro ba ne ce don zai tara kuɗi da gidaje da mata da motocin hawa shekarunsa sun wuce nan saboda haka ya fito ne ya ba da ransa da rayuwarsa gaba ɗaya don hidima ma wannan ƙasan da ajiye ta a turba ta adalci ta alkhairi yanda ƴaƴa da jikoki za su samu nagartacciyar rayuwa kamar yadda magabatanmu su ma suka sai da nasu rayuwan da lokutansu irin su sardauna da tafa balewa suka mana abubuwan da su ne suka rage mana ma a yanzu Allah ubangi ya wuce masa gaba ya masa albarka sannan abu na ƙarshe game da abin da yake faruwa a nan jihar Kaduna na waɗansu canje-canje da ƙasar gaba ɗaya mu rika haƙuri mu rika haƙuri jama'a suka fito suka ce canji canji canji suna so canjin ya taba waɗansu ne kawai banda su tunda kai ka roki canjin to kai ma za ka ji wani abin da ka saba da shi fa an taba shi ka an canja ka daga abin da ka saba zuwa ga wani abin da baka saba ba saboda haka canjin idan ana tunani wai manya-manyan wanda suka taɓa haƙƙi manya-manyan gwamnati kai ba za a canja wani abu naka mana talaka to ashe canjin na wasu ne da kake nufi banda kai saboda haka manzo Allah sallallahu yana cewa duk wanda ya ga wani abun da bai masa daɗi ba marra amin amirihi ma yakrahu yasbir ai hakuri. idan za a yi wani canji kuma alheri ne a gare ka kai hakuri kar ka tike a kan ka ce sai abin da ka saba da shi matukan wanda yake din akwai alkhairi a zuciyar shi abin da za a yi mu yi hakuri mutuna wanda aka fito din nan aka ce canjin nan sai ya jagorance mu shi ma fada ya yi waɗansu ya yunkura ne yana iri waɗannan gyare-gyaren hana a sai da abuwa inda bai dace ba gyara wuraren da ba rushe-rushe da inda ba a yi akan abu na. da can irin su ya ɗauko aka yi ta la'antan shi lailan wani haran aka yi ta tsine masa aka yi ta yanke-yanke aka yi ta shirka lokaci da ya zo aka sake mutanen sai shi fa aka nema wannan kar shi ne muka ga no option ya zo kawai ya zo kawai saboda tura ta kai bango to duk wanda ya zo da kyakkyawan niyya aka taɓa shi ya yi haƙuri Yayi yi ta addu'a Allah sa wannan abun alkhairi ne haka mu yi haƙuri mu yi ta musu addu'a mu yi ta musu addu'a mu kare harcin mu daga zagi mu kare harcin mu daga la'anta mu zira musu ido mu rika musu addu'a wa asa an takrahu shay'an fa huwa khairul lakum takan idan aka ki abu ya to alkhairi ne akwai yan uwa da yawa da suka buƙaci wato addu'a wanda iyayensu sun rasu akwai wanda su kuma su ne sun turo qur'anai sun turo waɗansu kuɗi akwai wanda aure ne suna nan da ɗimbin yawa suna buƙatan addu'a amma abu ɗaya ne nake jan hankali shine mutum ya zai same ka ce yau mahaifina ya cika shekara kaza a sashi addu'a mahaifiyata ta cika shekara wannan abun bai natsu mun a musulunci ba sai dai musulunci in ya tabbatar ce hakan ya dace ko ko mutum ya buga hoton mahaifi ce ta yau shekaran shi bakwai kenan ko ya watsa a whatsapp a sanya shi addu'a ina jin irin wannan yawanci ta farkin yahudawa ne iyaye ana musu addu'a a kowane lokaci kuma tunda muke ramadana in nan in mun zo tarawihi sai mun ci Allahumma ighfir lana wa liikhwanina Allahumma ighfir li jami'i mautal muslimin Allah ka gafarta matattun musulmi tun zamanin annabi Adam wani zai dauko har yau din nan yace masu ran kuma su cika da imani ina duk wani musulmi an hada da shi saboda haka mutum ya rika buga hoton mamacin shi shekara shekara a jarida ko a social media din nan ko kuma ya gudu ya ce yau ne mahaifina a yi wata sadaka ta musamman ina jin wannan ya saba wa sunna sai dai kowa da nashi ya mutu da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah gafarta musu ya kyautata makwancin su Allah kuma ya kyautata karshen mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da wannan ne zamu ce mu rufe tafsirin wannan shekara ta 1436 ta 2000 da goma sha biyar na wannan shekaran sai kuma in Allah ya tsawaita rai sai mu yi na shekara mai zuwa don kuma Allah ya taƙaita rayuwar ba za a dai rasa masu yi ba insha Allah tabaraka ta'ala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh